Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan Muhara Studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Muhara Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi hamsin da biyu a cikin sassa daban-daban na cikin ƙasar Nijar. A yau Muhara Studio Kalangu ta karkata ne kan taken ɗaukar hotuna a ƙasar Nijar ƙalubalai da hangen nesarsa. A kowace shekara ranar goma sha tara ga watan Ogis ana gudanar da bikin ranar ɗaukan hoto ta duniya daukan hoto dabara ce ta gyaran hotuna ta hanyar haske wannan kalmar kuma tana zayyana hoto da ake samu ta wannan tsarin da kuma reshen zane-zane da aka sadaukar da shi kuma a cikin 'yan shekarun nan wani sabon yanayin daukan hoto na yaduwa wa'annan su ne ake kira shooting photo Eh, wa'anda suka shahara sosai wajen matasa ta yaya ƙwararru a fannin ɗaukan hoto ke ayyan ɗaukan hoton nan ta yaya ɗaukar hoton nan ke ta haɓaka a ƙasar Nijar wace gudunmuwa ce ɗaukar hoton ke kawo wa al'umma domin amsar dukan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malam zullagu musa mai ɗaukan hoto ne kuma mai ba da horo aka barka malam zullagu haka kuma muna tare da hafsatu bagaya ƙwararra ce a cikin cikin ɗaukan hoto barka malam hafsatu muna tare da kuma malam hassan shaibu wanda aka fi sani da hassan sos mai ɗaukan hoto ne kan shooting barka malam hassan baki muna muku godiya da amsa kira da kuka Tuma da Malam Zulagu da ku za muhara me ake nufi da ɗaukan foto? To, kusan ɗaukan foto dai yanzu ya zama aiki. aiki paske mutane da yawa da daukan hoto suke samu abinci da fari daukan hoto sai a ce ba don a samu abinci ne mai don a yi abin da ana ce daga turanci communication visual a yi sadarwa da shi a yi sadarwa da shi uhm, uhm, uhm. yanzu kamar ni in ni journalist ne an aika ni dako hoto wurin eh, wani ebenama kahin yi page guda na rubutu rubutu rubutu in na dauki foto guda ya bayyana komi wala ya isa mutum da ya gani foto ya san abun da a yi wurin da na je me in na yi rubutu page guda page biyu mutane ko sun yi karatu ba su iya su gane abun da an yi can saboda shine ne foto shi da kanshi magana yake abun magana ne wani irin ɗaukan hotuna ne ake samu kuma menene bambancin su to yanzu kin san akwai foto da ana ce foto numeric me da foto ba numeric ne ba foto argentic ko analogic don min yanzu an yi foto numeric ina ba ci misali guda kamar yanzu ina zandar matata tana nan yamai ta aihu da kafin in gani dana Mhm. sai na zo paske ko an dauki foton dana kahin a aika mini foto yana lokaci to yanzu da foto numeric mhm. in an dauki foto daga internet minit guda ya yawa ma mhm, ina gani yaro na to balle in ina waje fazan mutunan da yake japan ko shin eh, yana iya da foto numeric ya dauki ya aika direktoma mutanen ya mai su gani abun da yake faruwa a can wala mhm, mhm, mhm. e eh, ina ne tushen dokan hoto ah la kun yi pose une bonne question parce que kun san mutane da yawa suna ce photo eh, wane ne wane ne mais en réalité photographie aiki na nationalité da yawa ne na kasashe da yawa mais photo na hwari ma na duniya na fari mhm. wani faransai ne ana ce mishi joseph nistefor niepce shi ne ya dauki foto tun mon hausa ne pas très fort mais mhm. je vais le dire en français en 1822 shekarar 1822 voilà mhm. to yanzu in an yi lissafi ya kai shekara dari da wani abu da foto ya fari mai sannan ba foto da muka sani yau ne ba a farai da an yi foto da uh, support da bisa an yi image ba dai ne ba bayan shi an yi uh, foto argentique da ana yi bisa pellicule pellicule nan na sel d'argent na gishirin azurfa ne to bara to a mil 989 shekarar 1989 wala mhm. ne an fara yi foto numeric nan da muke yanzu mhm, mhm, to foto numeric shi ba aiki da pellicule ba aiki da gishirin azur mai wani dispositif ne ana ce captar imageur mm -hmm. To, Captain Imashar shi ko kamar kin san abun dam wanda ana dami ana Wanda ake dara da shi. Wala. Mhm. To, kin san akwai kazi kazi kazi kazi. Mm, to, rami rami dara. Rami rami. Mhm. To, Captain Imashar shi rami rami rami gare shi me da yawa kamar akwai Captain Imashar da rami eh, miliyon ashirin da biyar kun gani mhm. milyon ashirin da biyar to su rami ramin nan su ne suna transforme image suna suke juya Mm-hmm. image na mm-hmm. il ya koma courant electric a aika wani wuri ana ce kan convertisseur analogique numérique. mm -hmm. to in shi convertisseur analogique numérique. ya yi aikin shi sannan ana sa mémoire. mémoire mais ba imagine na ake sa mais code binaire c'est-à-dire courant ana convertir valeur binaire mm valeur binaire en mathématique euh, c'est des valeurs formées de zéro. Hausa zéro, c'est sifili, sifili mhm. da guda. Donc, -hmm. un, zéro et un. donc valeur, mhm. qui ke de voilà, baki. Mhm comme mm. lumière. Mm-hmm. Donc, zéro. Mm-hmm. To, in kina da eh, hein. yana aika lumière da yawa shi 1. Tsakanin 1 0 akwai tent da yawa. Mm-hmm. To, duka, par exemple, 1 0, 0, 1, 1, 0. valeur Voilà. In angani 1, 0, 0, 0, shi ma valeur

ina yi foto in je college ma na fara dauka foto da wani photographer ana ce mishi benua mhm. benua ne da mhm. ana to wurin shi ne na fara après da na gani bai iya abin da nake so na maison de l'information grand marché quoi mhm, photographe le président de la république dieu m'a permis wani est ne ana edouard rab Mm-hmm. to wuri edward rab da na she na ganin shi nike mishi wallahi ina so in koya photography ya dibe ni yake kai ba dan local ne ba nike ni dan local ne mai ina so in koya photography mm-hmm. ya yi dare yake to zo an koya maka mm-hmm. ya kai ni eh, laboratoire ya gwada mini kaya da ana aiki da shi ya dauki appareil photo nike photo, foto nima ina da appareil foto mhm. sannan ina da karami appareil foto kodak mhm. ban zo da shi ba mai nike mishi gobe ina kawo ya gani mhm. yake mini wannan na yara ne mai wannan na professional ne ya gwada mini functional yake mini mai yaushe ne kana zuwa kake da lokaci wala nike mishi duk lokaci da yake zo ina fasko vacancy nike yake vacancy kake nike eh, ke to babu laifi kazo chaque matin 8 heures ya iske kana na ya koya mini d'abord daukan photo ya koya mini développement de pellicule ya, voilà, ya koya mini tirage à partir du cliché yadda ake hidda hoto ya kai wani bin in ya je presidence ya yi reportage in ya zo yana bani pellicule ni ne ina mishi développer pellicule ina tire photo ku hidda photos. voilà. to kun ce shi photo tun kuna karami kuka fara shi mm. to ko kun san a wani shekara al'amarin hoto ya zo nan kasar Nijar kamar aka fara samun ɗaukan hoto a kasar Nijar a ma naissance même. ah oui, parce que ni ina yaro. Kun iske foto. Na iske foto. Na mm. san mm. kayan... ji labari ba, buku samu wani labari ba cewa ga a wannan shekarar hoto ya zo kasar Nijar. Abun da na sani, le premier photographe, photographe na Niger ba Nigerian ne ba. Mhm, mhm. Mutanen Cote ne. da su togolais da su beninois su ne suka kawo shi odebi studio photo ma na beninois ne mhm. daga zandar zuwa nyame in ka je kana gani su benuwa ne parce que lokacin da na je eh, école normale de zander les photographes que j'ai trouvé su duka mutanen benin ne bom ina so photography da na je wani wuri aboci da nike nema photographe mai ɗauka hoto mai ɗauka hoto to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama Absatu kwarariya kuke a cikin ɗaukan hoto shin hakan yana nuna cewa kun samu horo ne akan ɗaukan hoto eh haka masha Allah mm. eh na samu horo haka haka na samu horo da farin da na fara ne a kwantan na fara to da na ina a kwantan sai na cikin wani inda wurin da nake aiki suna kaman suna film a ƙasa bene na fara tunan nan nai karatu daga baya da na ƙare sai na fara aiki a can ma eh, mhm. inda nake aiki suna ɗaukan film suna yi sai na ce mhm. masu gaskiya ni sai na ga wannan yahi birge ni mhm. sai na bar a kwantan kin contabilité sai na koma ga ɗaukan hoto ga ɗaukan da farin yin film daga yin film kin ne daga baya da na na kusa shekara da na shekara ina koyan montage video da sauransu mhm. daga nan sai na ci a ni gaskiya foto zan je in yi mhm. sai na je na doki na yi formation na samu ana ilimin daga baya kuma sai na je bruxelles na ci gaba da shi kuka ci gaba da shi me ya ingiza ku hako ka so kan foto eh me ya ingiza ni to ina gani abu ne mai wuya tunda kamar irin shawar abu ne ya biye mini kuma irin na da yake can wurin inda na da na fara gani eh, wannan video suke audiovisual kuma wurin wuri ne wanda eh, association ce wadda take aiki da ana kawo mata video daga kasashen waje mhm. kenan imajoji imajikin da ake kawo iri-iri ne kuma masu kyau-kyau ne dernier mhm. dernier euh, generation wannan aparekin da suke aiki dashi mhm, na zamani kenan sai abin sai ya burge ni ya bani shawa sai na ce kai ni ma in bari koyi yanda <laughs> ni ma abu zan yi aiki yanda zai haske haka to da haka ne to zan dawo gare ku insha Allah mm. malam Hassan cewa da mm. Hassan SOS mm. to eh, matashi kuke mai ɗaukan hoto da aka fi sani da cewa shooting yeah. miye ma'anar shooting me ake nufi da shooting To shooting uh, kamar uh, eh, yadda na ce eh, harshen turanci ne, mm harshen turanci ne ka ɗauka ko ka halba dai, ka halba eh mm -hmm. tun da shooting na, na kaman sojawa ne da dama ma kaman tarmikin sojawa ne aka kawo cikin harka shooting mm-hmm, tun mm-hmm. da ka kana so ka yi foto kana danna ne capture kana uh, kaman ka halba ne kaman ka halba wani abu wala to mhm, sunan mhm. can ne ta yi shooting kenan ko video ne ake yi na clip hakan ga sai a ce gobe akwai shooting a gamu a shooting mhm. hakan kenan shi shooting kin ba ma hoto kadai bane yake tsayawa har daga tsokar eh shi ne da ke kallon har da an video tunda da an ce shooting action ne kaman ana doka ana doka eh. ne shin kun samu wani horo ne aka a ni ban samu horo ba tun da ni da na tashi eh, gidan marayu ne na tashi don ka da na gidan marayu sun sa ni lakol na yi komi mhm. kuma na yi aiki gidan radio na labari mhm. ina da wani shiri da ake cira rhythm du niger mm -hmm. don bis shirin nan ina doki mawaka da dama muna hira a harshen zabarmanci mhm. to duk shekara ina yi kama anniversary kin eh, wala mm. wala ina yi bikin uh, shirin to artist suna zo da dama suna suna ba marayu e, goyon baya kuma kudin da ake biya sai mu ba in ba gidan da suka taimake ni har na zam eh, inda nake mhm. to cikin shi na samu mawaka band da suke so in tanye su in zan manaja kin group kinsu wayansu group kin buzaye mm-hmm. to muna aiki tare kuma ina nema musu festival festival in ana neman shi sai ana ba da video ka da fotuna mm-hmm, mm-hmm. to mun hara da yin shi da telefon sai kuma ina kallo wayansu group irinsu da su suna da video kin kwarai suna da hotunan kwarai ni ce to su yaya suke na ta bisa youtube na gani yaya ne ake yi a samu video kwarai a samu samu foton kwarai mhm. wacce kamera ce za ka sai to haka nan ne na shiga cikin hoto tun 2018 masha Allah zan dawo gare ku insha Allah eh malam zallagu wa'anne hanyoyi ne za a bi don ɗaukar hoto mai kyau mutum yana so ya dauka hoto mai kyau dabar mutum ya san aparai da yana utilize kakane wannan aparai yana marshe yaya na'urar ke aiki wara paske kin san yanzu akwai afarai na 5 mil akwai afarai na 5 miliyan akwai na shika biyar akwai na ɗari biyar eh, miliyan biyar miliyan biyar masha Allah kamar akwai appareil simple mhm. kuma akwai appareil wanda ya wala abubuwa da yawa mai -hmm, da yawa mhm, mhm. to yanzu ka dauki appareil da baka iya aikin amfani da shi ba ke yake foto mai kyau dole ne in mutum yana so yin foto mai kyau ya fara gane dabar afarai da yake utilize kakane afarai ana utilizan shi kuma in kana so ka yi foto mai kyau dole ne ka yi karatun photography mm-hmm, mm-hmm. parce que cikin karatun photography ne ana gwada maka eh, kakane kana iya ka yi korije kamar yanzu ina son yi miki foto mm-hmm. bayan ki akwai ekran fari dole ne sai yi corrige mhm. shine ana ce contre-jour mhm. to contre-jour nan in ban yi korijen shi ba ina dauka foto kina zama bacci cikin foto mhm, saboda eh, ekran fari da yake bayan ki shine yana sa ke ki zama bacci bai randa wala tonki na kore bai fita donc dole sai na yi corrige wannan contre-jour to correction na contribution na cikin karatu ne ana ana koya shi mhm. to ina zancen kaman shi foton da ba a gyarawa me za ku ce aka to yanzu mutane ba duk foto ah, ne ya kamata a gyara ba su mhm. akwai foto in an gyara valar shi ne ana eh, rage ba mhm, su mhm. parce foto communication ne don a gwada mutane wani abu to in an gyara ana rage mishi abun da ake so a gwada mutane me foto da ake gyara kamar na 'yan mata da suna so su yi plus belle don su yi kyau wala mhm. kamar yanzu in na dauki foto na wata yarinya da ba ta da kyau mhm. ina iya in sa ta ta yi kyau mhm, akwai wasu suke ni ina so cikin foto in yi fari alors que baki ne baka ce to wannan dole ne sai an <laughs> gyara an yi retouche kin gane ko haka ne mm. eh to ta yaya za a san cewa hoto daga an gan yayi kyau yanzu daga kun ga hoto sai ku ce a wannan hoton yayi kyau ta yaya kuke gane shi bon wannan mutane suna eh, langage erone parce que ni in naga foto foto mai kyau wanda yana gwada mini abun da photograph yana so mhm. ya gwada mini mhm. kamar un message ne mhm. cikin foto in na gane message da foto yana bani mhm. sai in ce lallai wannan foto mai kyau ne mhm, mhm, parce que da halshin turawa akwai bel photo akwai bon photo. to bel photo wannan abun da in ana diba shi yana ba da shawshawa kuma kuma su yana ba da sha'awa wara to me bon photo wanda in ana ganin shi yana baku renseignement yana ba ku message mhm. voilà mhm. to donc ku gane akwai difference entre différence entre belle photo et bonne photo mhm, mais ni na pas bonne photo <laughs> de belle photo parce que belle photo dole sai an Il retouche yanzu yarinya da bata da kyau ana y a sa ta zama une starlette photo gras lurutush da ake gyara ba to wannan ba gaskiya ne ba mhm. karya ne ana ke ana ana yi mhm, mhm. bisa limaj me la bonne photo wannan yana gwada muku la, realite gaskiya gaskiya Wala. wa'ana dai abin da kuke son cewa hoto mai kyau da foton da ya dace Wala! hoto guda yana sanarwa guda kuma don ya ja sha'awar mutane ne to madalla zan dawo gare ku insha Allah eh malam zalagu za ku yi magana ne eh, aha Aha. Eh, bisa kan wannan eh, to ni mu da yanda ne ni dai nake kwatanta ma university masu koyan mhm. wannan kamar bel da bon photo a baz base ken daya abin da dai zaka sa daga kaga hoto dai wanga ya birge ka ko mai kadrash yana akwai kadira yadda ake yadda kamar aka ɗauki matsayin abun matsayin matsayin hoton mhm, ɗaya mhm, kenan mhm, wannan basi ce tana da mahimmanci kwarai kuma ita kuma da exposition mai exposition kamar hoton kai yayi baki ko kai yayi hori kwarai ya mm-hmm. tsaya dai yanda dai madaidaci wanda zai tsaya dai yayi yi shawon kallo za a ciya mm-hmm, to mm-hmm. kuma in aka huce wannan yanzu sai a shiga cikin menene ma'anar hoton nan ne eh, wannan tantanke mu yake ni ma'anar hoton in hoton iya ba da eh, sanarwar ce eh, sanarwar da ake son shi bisa kan wanda aka yi shi ko jan hankali ko jan hankali dai abinda dai ake so ya bada in zai bada to sai kenan duka dai aka sa su duka tare sai a gani kamar ewa eh, ga hoton ya yi kyau mhm, baba mm. eh, ina kara paske yanzu tambaye ni kuma est-ce qu'on peut bon une yaya ake ganin okay, mai kyau yanzu ta yi zancen valeur technique réglage technique mhm. to ina dauka un example misali mhm. kamar yanzu in ku biyu kun yi mini photo wurin competition sportive to ita ta, yi photo guda wanda ya zo premier ya yi reglage abun duk ya yi net ke kin foto mai mutum da ya zo premier da yana bai sa da kun dauka foto mhm, to foton shi ya yi kaman ya yi fulu kadan mhm, bai tsaya ba da kyau to ni na yi so foton ki da foton ta don mi parce que foton ki yana gwada ko mutum yana gudu mhm, alors que ita foton ta ba, ba, ba san yana gudu ko ko tsayawa ko tsayawa ya danye abu aka wala mm. foto wanda yana tradur movement wanda yake hudin abin da ake yi wala mhm. shine bon photo yanzu kun gane difference mhm. entre belle photo et bonne photo tabbas to malam zalagu wani irin ci gaba aka samu yanzu cikin al'amarin dokan foto kun san yanzu kowa sai ya ce shi photography ne tabbas saboda telefon portable da mutane suna saye mhm. su android nan akwai perfectionnement in kun dauki foto da telefon portable cin kuna dauka foto mai kyau mai mhm. wannan ba shi ne yana sa ku zama photograph mhm, mutane su gane difference na photograph da preneur de vue mai daukan hoto mai daukan da kuma wanda ke yi hakanan dai akwai preneur de vue da yawa kowa yanzu la plupart des jeunes ya zama mai preneur de vue mhm, mhm, mhm. mais ba photographe ne ba parce que in kun tambaye su su ce maka wani réglage ne sun yi dauka foton na ba su sani ba bisa automatism suke aiki or automatisme shi an yi shi ne don ya baku image mai kyau mais automatisme bai baku duka image da kuke so parce que in kuna so ku yi agir bisa foto bisa image dole ne sai kun wurin manuel parce que appareil eh. akwai automatic in kun yi reglin shi ku ba ku yi komi mhm. appareil ordinateur cin shi ne yana regle ouverture c'est-à-dire hasken nan ne yana choisir vitesse ne yana dauka vitesse da ya kamata kamar in mutum yana gudu yana dauka vitesse rapide mhm. in mutum yana sai yana dauka vitesse lent ku da kuke fiye bisa buton aiska kun gane da wannan duka mm, mm, mm, yanzu in na baku a farai da ba automatic ne ba in ce ku yi foto ba ku yi reisir ana ce muku ku photograph ne ba a cewa tunda ban san me ke faruwa ba hawi photograph wanda kamar yanzu mechanician mechanician mm-hmm. mai kyau in kun kawo moton ku in yayi demare da buri na motar ma ya san problem mm-hmm. me in kun she wurin bricoleur shi in rapidement yana yana bude yana in ba ku hankali ba yana kawo muku fan da ba ku kawo ba wanda ba a kawo ba <laughs> kun gane la difference tabbas na haka ne eh to eh, zallagu eh, kun ji dai abin da Hassan SOS yake cewa mm. akan ah, shooting menene ra'ayinku ku a game da wannan sabon yanayin ɗaukan hoto ni wuri na shooting na da pre explication da ya bani mm-hmm. ba komi ne ba sai prise de vue kawai ɗaukan hoto prise de vue ɗaukan hoto ne mm-hmm. shine shooting parce que shooting bisa declaration ne ana dannawa ko bisa gashet ne sojawa suna afiye mhm. ba tahi to in kana da aparai foto bisa, bisa eh, declaration ne zaki ki sa hannunki sannan objectif ya bude image mhm. ya shiga mhm. captor ya dauka kun gane donc c'est-à-dire shooting en term dai de da wani sabo dai ne prise de vue mm -hmm, prise de vue photo ou prise de vue vidéo matasa kuma suna son shi sosai oui mais suna son shi mais kusan matasa akwai abu da yawa da suke so da bai da <laughs> ba na kwallo ba ce <laughs> to madalla zan dawo gare ku insha Allah malama Absatu wacce rawa ce dokar foto ke takawa a cikin al'umma yau ni to gani nake ɗaukar hoto tana da mahimmanci kwarai don saboda kamar tarihi in ana so a yi aza tarihi uhm, uhm, sai da uhm. hoto sai da hoto duk tarihin da kika gani duk yadda yau za a ya zuba ana zancen wannan journalist ba pardon journalist suka je in ka je reportage ko ina ai tarihin ne zaka kawo wala a da da abin da aka yi da ai tarihin shi za a rike mhm. kenan hoto dai iya nan kaman dole sai ana iya da iya da muhimmanci sosai mhm. ana tare da shi kuma ana son shi mhm. yau ko ko shooting kinga da ake cewa ai aje tarihi ne ko wani in zai yi arme sai ya ce bari in dauko hoto shi photograph ya aje mini ce ta duka dai hoto dai dole ne ya zamanto dole tunda iya da wurin shi a yau ya aje yake eh kyan ɗaukan hotuna da ake ɗaukawa da na'urar da ake kira numeric eh. da kuma ta wayar hannu eh. yana karuwa a wannan shekaru mhm. in halin da muke yanzu a kowane tashe sai ki ji ana ɗaukan hoto ya zamanto a portable ne ko kuma da dai sauransu shin wannan al'amarin yana shafar sana'ar ku ta ɗaukan hoto eh to eh, dole kaɗan kinnan ne ma ta shahwa tunda amma ta shahwa kuma zan ce ba ta shahwa ba miye ba ta shahwa ba mhm. tunda E yau da gaske mutum in da a da in ba da babu wannan mm-hmm. in kana sa ka ɗauki ɗanka dole ka sai ka je ka kira mai hoto mai dokan hoto ya zo daga wannan ɗarin wannan mm-hmm. wannan jika wannan ka bashi wannan wannan amma yau kana da ɗan telefon kinka kai da kanka sai kai sai mm-hmm. kai kai kai kai amma yanda kamar tonton yake ci a ɗazu e akwai ka ɗoka kuma akwai mai ɗoka shi mai ɗokawa shi tunda aikin shi ne ya koyi yin shi kenan dole nashi zai bambanta da wannan naka shi eh, shi nashi zai tsaya kai yanzu kai duk yanda ga yaro zaka doke shi haka haka shi kuma in zai tsaya yanda zai ko telefon kinka zai doka shi ya san yanda zai yi abun yayi kyau mhm. kenan duk yanda aka yi dai a yau tunda abu ne wanda ko mutane da hwarin an kuka lura da hwarin da telefon ya zo kowa iya so yayi telefon yayi hoton shi yayi hoton shi a telefon a telefon mai mhm. daga baya sai aka gani kai da nawan hoton na telefon da mai, hoto ai daban ne kenan a yau shi yasa ai wannan shooting kin hoto mm-hmm, mm-hmm. tunda ko mutum kana da ai kai a gidan kamar ba kana iya tunda kana da telefon ba amma sai dole sai ka je ka ga wancan kin tunda ka san da shi nashi ya koya ne ya san iya ne kuma sai ya saka ka inda tunda ai hoto ba sai da sai da wuta sai da eh, ake cewa lumiere mm-hmm, mm-hmm. haske sai da haske mm-hmm. kenan shi ya san duk mai yanda zai yi ya huddo ka kenan dole sai da shi za ka yi ana so ai <laughs> <laughs> kenan ina ganin hoto kurun masu hotuna ne a gani na kowa ya kwantar da hankalin kasuwa tana na. <laughs> <laughs> to madalla ta yaya kuke bayyana basirar ku yanda ni a gani na komai za ka yi a rayuwa mhm. ka yi shi da muhimmanci kuma ka yi shi mai kyau ka yi da gaske ka yi da gaske me ka yi da gaske mhm. in hoton za ka yi in ka ce kai aikinka ne kenan yanda tonton ya ce ka koye shi mhm. ka san shi ka san wani wani zancen wani ka ɗauki wani farai ka dinga automatic wannan zancen bai taso ba mm-hmm. ka koyi menene muhimmanci abin garin da zaka yi ka koyi menene a ciki ka san menene a ciki zaka yi ɗaya kenan mm-hmm. in ka iya shi wurin kuma yanda ma zaka yi yanayi da mutane tunda hoto eh kar amince akwai a farai amma ai a hulɗa ce da mutane kasuwa ce tabbas ce eh, kenan kasuwa ce zaka je ka ga mutane hira ce zaka yi zaka yi ake ta za ka yi kokarin jawo kokarin jawo ka mm. kasuwa ce za ka yi marchandage ake ta negotiation mm-hmm, mm-hmm. za ka yi duka ne tsakanin mutane don mm. saboda su san ku su san ka mm-hmm. kenan dole amma wannan kin sai in ka iya aikin ka tunda hoto abu ne ba ni da fara ina tana da na fara hoto da na fara yi akwai wani tonton kina can na eh, shi ma na yake aiki a nitra sai ya ce mini san wani abu hoto fa abu ɗaya ne ko yayi kyau ko kai kyau kenan in kina so ki je nesa ciki ki san me kika yayi kyau mm-hmm. Mm-hmm. kenan kenan dole ko me zaka in dai ka zabi ka yi shi da kyau ne kenan dole tu va t'investir sai ka sa nauyi a ciki mm-hmm. sai ka yi da gaske sai ka tsaye sai ka yi cesure kuma abu guda kuma wanda yake dan in kana son ka ka samu basira a ciki gaskiya in ka ba ma mutane in ka ɗauki alkawali ka cika alkawali ka cika alkawali shine ma abin ga matsalar mhm, babba dutun mhm. diya suna nan sai su je su dauki hoton mutane su amshi kuɗin mutane a daɗe ba a kawo ba ba a kawo ba kun ba a bada ba mhm. to in kana haka nan ko menene ka tsaya zaka yi a rayuwa in dai ba ka sa gaskiya ba to ka ba a je nesa ba to kenan in kana son basira kurmu kai gaskiya ka koya da gaske <laughs> kai kasuwa da gaske ka sai da mai kyau a sai mai kyau shi an taba kiran ku a kasashen waje kuka tai kuka aiki <laughs> eh ina zuwa ina zuwa ina zuwa yanzu da na je ma da nake ta na je wannan da hwarin ma hwarin hwarin shiga ta na je bienal bienal 2012 ta dakar da na je photographic da ya kai ne wana eh, professor kina ne wana belgique yake mhm. na ma je so uku na je can don haka me sai da ya kai ni nan sai min negosi sai ce a tun da ni a lokacin reporter ce ina ina hotodiya sai ce sai ya gama da waloni bruxelles sai na musa aiki a da ka kuma a prayer da tansa continue duka har yanzu ma ina ina huta Allah ya taimaka shin a matsayinku na mace ta yaya kuke gudanar da aikinku kamar idan aka ce ku zo ku ɗauki foto? A ni ba matsala ni a gani gaskiya yanzu. An san da kuma aikin maza ne. To ni na ci a yau gaskiya ca zan yi ban yarda ba da wannan ba me yasa ban yarda ba da aikin maza ne mhm. don a cikin al'umma akwai mata akwai maza tabbas ni a yau akwai inda nake zuwa don saboda ina mace ni nake aikin da kyau mhm. saboda ma ina mace ake ake bani aiki ake kirana mhm. dan saboda ina zuwa wani guri wani wani wani namijin baya so mace namiji shiga gidan shi kenan an mace ta shiga sai ta shiga mhm, akwai abu dai an kashe ma cikin ko cikin kauyen wannan da muke zuwa muke aiki inda mace ne in zaka je ka aiki da mata ba matsala sai a barka kai ka kuma sai ya huto kuma mata sun ba mace yadda namiji ba sosai bane za su bude sirin su yana su gaskiya ni ni ne nake cewa ban yadda ba tunda akwai kasuwan mata da yawa yawa akwai kasuwan mata wallahi akwai kasuwan mata mhm. kuma mata su yadda su zo su shiga ciki akwai kasuwa su zo su yi akwai akwai ba wannan aikin ba na namiji kadai ba ne na duk kowa ne kuma akwai akwai akwai hanyar akwai akwai wuri <laughs> akwai wuri malam hassan eh, shin kuna shirin kwarewa akan ɗaukar hoto tunda kun ce ku koya ba E, ina cikin ya tun da tun abin ga 2018 mhm, da na fara eh, da na fara ma eh, ina ina nan kwarewa kullum mhm. tun da na fara ma ai ban ban tsaya yanda nake kuna karatu ina ina ina doka bisa youtube bisa youtube nake doka karatu hoto mhm. kenan kuma har yanzu ha har yau ina ina yi tun da e, kuna nan ga magana bisa ya ne foto da ake gyara da wanda ba a gyara to mu zamanin mu shooting kin yanzu mutane muna da mutane da retushkin dole ne a yi shi gyara kin dole ne a yi shi <laughs> kenan mm-hmm. e, eh, wannan ma wani sabon koyo ne da kullum muna, muna cikin shi mm-hmm, kenan mm-hmm. koyo muna ciki babu wata makaranta haka da kuke yi Mm, makaranta babu babu babu, babu. Mm tunda ni, ni gani na ne hawa nake nan gani akwai ganin kowa mm ni gani na eh, abun yana bisa youtube mm kenan ina iya yi aiki na tunda ina da wa'ansu aiki da nake yi mm-hmm, eh, kenan ina yin aiki na youtube kuma ina yi karatun dare bisa youtube mm kuma ina da kamara kina kenan ina kallon kurkin sai in ɗoka ina da kannai ina da kannai gida sai in yi model da su mhm. in yi kurki na gida kenan eh, waɗanda suke so vraiment su ta yi local su koya in dai akwai shi nan gaban san ba akwai shi nan garin mu in dai akwai shi nan garin mu suna iya ta su koya amma waɗanda suke yi kamar mu abu ne da yana birge su kuma suna so su yi shi ne v professional ko bisa youtube suna iya koya eh. masha Allah wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a cikin ayyukanku To, ai matsala eh, ba a rasa mhm. matsala, mhm. matsala ba a rasa amma sai a ce alhamdulillah matsala da ake samu eh, in ka shiga cikin jama'a. Mhm. Nan ga Nijar ka foto ba kowa ke ba shi mahimmanci. Na ta yi waga, waga dai nan gada na ta yi waga an bani matsayi babba na ɗaukan foto. Eh, amma in kana cikin armi nan ga. in kana cikin arme kana gani komi cikin arme kenan can ne kana san da sai kai ko wani sai ya zo gidanka akwai wayansu da eh, an gaye sai in sun zo sun ɗauke aikinsu gidan inda muke su ce cikin wanga gida ne kuke mm. hakan gane kuke ka gani kamar ba ana kaskanta ka a wajen biki wala ana kaskanta ka a mm-hmm. wajen biki amma mu yanzu ma inda muka kai eh, buki ba na kowa muke shiga <laughs> ba na kowa muke shiga kuma inda muke shiga ma kamar a rubuce ne kwa mun san foto nawa ne za mu yi wa za a yi ma mun san wannan kenan babu wanda zai ce mana a a yi mana foto a yi mana foto mm-hmm, babu shi mm-hmm, yanzu mm-hmm. eh. abin babba ne eh babba ne eh, shin kun taba kamar tahiya an taba kiran ku a kasashen waje zuwa aiki da dai sauransu kasashen waje na taɓa zuwa da group kina tun na ce muku group kina ma ya sa na shiga cikin hoto group kina da mm. suke yin wakokin nan su suka sa ni na shiga cikin hoto amma tun da na fara yin foto 2018 eh, niger kadai ne kwa mhm, mhm. niger kadai ne kun yi ta yawo cikin na yi ta yawo mhm. na yi ta yawo ina da ma babban yawo da za ni da cikin fitirkin tun da eh, trofikin ma da na ci premier photograph de l'Afrique de l'Ouest ban taba ta benin ko lome hakan ga ina ina zamne ne suka ci ni suka ce a ah, sun yi diban eh, hotunan da mutane da a cikin duniya an yi selectin kina eh, cikin mutane da suka iya hoto cikin duniya mm, mm, don ka mm, eh, hakanan ne konkurkin kamar ba a ce ni ne am mayor photograph na afrique de l'ouest deja an samu meilleur photographe na duk kasashe mhm, mhm, mhm. sai aka samu cikin uh, vote tun da yanzu vote ne deja an san aka ce wanga dan niger ne kenan yan niger dole su tashi su tai su yi liking su yi share su yi partage dan in samu in ci to haka nan ne ah, yasa layin zabe ne wala na hayin zabe masha eh. Allah to madalla zan dawo gare ku insha Allah malan zallagu wani kalubale ne ake fuskanta cikin dokar foto a kasar niger a yanzu da muke eh, yanzu hassan yake muku nan niger ba da ku hoto kamar abu mai mahimmanci mhm. ni ina ba da example kina mhm, mhm. wani da ya yi armanshi ni ne ya yi na yi ya kire ni yi mishi album foto da video iska ina yi foto ina yi kamera video eh, cocktail kinshi otel gawe ne an yi shi mhm. wurin cocktail ina doka hoto sai na ji kishirwa nike wata fidonar mhm. nike manozal don kawo min coca guda sha ta dibe ni ta gani a fare kina foto mhm. sai ke mini ai eh, wasan da aka kawo ba na photograph ne ba nike mata kaman yanzu ni photograph banda Mm. hanya in sha koka guda da za ka kawo mini ta ce ah, na invitation su ne ni ba invite ne ba to akwai wata ka, eh, kamarad kinta da ta san ni mm-hmm. na ga ta zo da gudu take maka mutunan nan da ka kina yi mishi magana kin san wane ne mm-hmm. ina, ina ji maganar su sai take mishi wane ne take ai ba ki san baban wane ne ashe ita lise, lise ne take da wata diyata da take lise mm-hmm. tare ne suke kilas guda to ita ba sani ba mai wancan abokinta ta sani ce mishi ai baban wani ne sai ta zo take mini ka yi mini gafara ai ban san kai baba nike ai da na tambaye ki kuka ba don da ya ta ne na tambaye ki mhm. don ni na zo an yi invite kina in ba yi invite kina ban zuwa ifi mhm, mhm, ina ji kishirwa sai ki ke mini na invite kinku ne kamar ni ba invite kinku ne ba sannan ta fara kuka nike mata bai kai haka da ba <laughs> don ku gani wurin da an ba photograph da ba mhm, mhm. kamar niger ba ba ba ba su daraja ba mhm. daraja eh, a kasar niger menene hoto yake kawowa wajen sauyin a cikin al'ummomin yanzu absa take muku eh, foto yana sanarwa da abu da yawa yanzu uh, uh, valor historique valor culturelle daga foto ne ake kamar yanzu in ana historique na garin yamai ko garin zandar ko garin maradi mhm. dole ne sai an nemo foto a 1920 kaka gari yake a 1930 mhm. kaka don ko kowace shekara a samu tarihin wala tahirin mhm. tahirin gari mhm. da foto na ake mhm. tahirin uh, mutum ma da foto ne ake nunawa ba yanzu kasar turawa in mutum ya zama president kana gani journal suna dauka foto tun yana karamin yaro ana sa da ya shiga lokal ana sa foto da yana karamin etc da ya zama deputy ana sa foton shi lokacin da yana deputy mhm. in ya zama minister kahin ya zama president na republic to wannan tarihin tarihin shi ne mhm, mhm, foto abun ne mai mahimmanci wala to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam Hassan eh, shin in kuka yi fotunan ku yana ɗaukar lokaci kamar mutum ya same shi sa eh, da Hausa <laughs> kenan in mutum kama mu muna da yadda muke yi mhm. in foto guda ne sadifan da wane ne ya ɗauki foto mine ne eh, foto mhm. kin zai hoto mhm. amma normal normal ni waje na in mutu ya yi foto uku sai in ce maka in ka yi shi yau karhe ɗai gobe karhe ɗai na aika maka shi tunda ina ɗauki vraiment lokaci na in gyara ko ba waɗanda suke son retush tunda in mutum ya zo da akwai wayansu kalar kaya da in kasa shi wuta bai ko kasa shi kaɗan yana mhm. ta yi da yawa mhm. amma in kaman kaya masu duhu ne sai kana yi foto kin mutum yana iya samun shi kuma foto vraiment kana yi shi cikin lokaci mhm. da kai ma kana cikin kwanciyar hankali kana pose kuma wajen gyaran ma haka nan dole dole eh. mhm, mhm. shin kuna yin na bisa kan takarda ko kawai sai dai a ringa irin wannan na zamani da ake aika mu yanzu irin irin na zamani zamani da wanda ake aikawa eh, eh, na zamani ne to madalla wani irin kira ne za ku yi a gulguje lokaci yana hararen mu ga matasa to matasa da suke so su shiga cikin aikin na hoto sai in mhm. ce musu su kure da hankuri tunda hankuri cikin shima ne muke mu kuma aikin foto sai da hankuri in ana gaugawa in ana yi saboda hassan na yi bai yi mhm, mhm. to zuwa kuma ga irin wa'annan wanda kuke fuskantar matsaloli gare su kamar musamman ma a wuraren biki da dai sauransu mm, mm, muna so kawai yanzu yanda ya yi magana dan adam duk yanda ka ganshi. sai a bashi girman shi girman shi tabbas eh. haka ne malama hafsa wani irin kira zaki a gurguje <laughs> a gurguje na ganin hassan ya ya ya ya ya abin da yace duka gaskiya ne haka ne mm-hmm, mm-hmm. kuma duka ya eh, wannan matasa duk wanda yake so ya kure a hoto ya ci gaba da nema ya ƙara koya mm-hmm. kai ya tsaya kaɗai ya ce eh, ya iya wai ga automatic a'a ya nemi sanin manuel ya nemi gyara aikin shi ya san wannan aikin iya da mahimmanci kuma da ya aiki aiki ne ko mhm. ya maida shi aikin shi abinda mhm. ka san aikin shi aikin ka ne to ka doke shi da mahimmanci mhm, ka doke shi kuma iyana ka sa respect respect kai kuma ka girmama kanka kuma ka girmama mutanen da kake aiki da su ya da daɗi mm. eh, alhaji zalagu wani irin kira ne za ku yi zuwa ga matasa duk abin da zan ga sun ga don ban kara wani abu. <laughs> to madalla masu sauraron malam muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau akan taken ɗaukan hoto eh, a ƙasar Nijar kalubale da hangen nesa. Mun kasance tare da Malam Zallagu Musa mai ɗaukan hoto ne kuma mai ba da horo da Malama Absatu Bagaya ƙwararra a cikin ɗaukan hoto da Malam Hassan Shaibu wanda aka fi sani da Hassan SOS shi ma mai ɗaukan hoto a fannin shooting. Ni rake Arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar sai ni isa ka akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya.